وخليله وأبيه أفضل المخلوقين وخير السلامين والعائلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شهر رمضان hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da kuma shi daidai da biyar hudu na hudu da wata wani ya tabbata ashirin da biyar to uwa azumi ya fi da aka ce ka tsakiya da sauran rabuwa hmm. Allah ka samu cikin masu rabuwa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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائدين لإخوانهم هلم إلينا نعم. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى تدور أعينهم كالذي يغشى

ka tun da su ba za su jihadi ba to ko ba sa so abokan su shi ma su ji to shi ne Allah yake nuna ya san a cikin munafikai akwai masu hana ɗan uwan su zuwa jihadi kuma suna ce da su ku zo mu zama mu zo mu zama wala ya tuna ba sa ba sa aje mayaki illa qalilan sai ka Allah ya ce ashhatan alaikum suna muku yawa akai fa idza jaa al-khawf idan tsoro na zo ra'aita mun yanzuru ne idan wani abin tsoro na zo gare shi za ka gan su suna kura ido zuwa gare ka ya mun Allah ta zuru a Idan idanuwar su tana jijjirawa su kalli nan su kalli nan su kallabi busha alaihi wa kai ka ce wanda aka yi masa dukkan ne kamar wanda ya sune ana tunanin nan da zai فإذا ذهب القوم إلى القرى الذي كان في بشكله فنقوم بألسنة الإله أشهد الخير رجل صورة ذات ومن العاشر من أجله روح عيد نقل أعراض أشهد قلنا أقل عن نقل أمريكو نعم. أشهد الخير سمع روح

jama'a ce suna can cikin ƙwarurruka ya tsaro na al'amari suna tambaya ne da labarin da ya hannu da kuma ciki wani wakarar shi ko kuma kuma sun kasance a cikin kuma ƙatarun illa kalila ba za su yi yaƙi mafi ɗanka Allah subhanahu wata ala shi ne mutum ne mai karfafe su ya kai ya kafin ci da kafirai lokacin da za a yakin azab sai Allah ya turo wani mutum ana kiransa mu'ayyid bin mas'ud mu'ayyid bin mas'ud yana da abokantaka da yahudawa kuma shi ne sakataren yaɗa labarai na gafa shi zai kai da gafa za ka shi ne cin taurin kafirai za a yaki maza Allah sai ya kama da haka mutanen sai Allah ya kama wuce imani sai ya kawai annabi ke so da cinaci sai ya kama a abu ya ce ya rasu da lahi na musulunta amma ba wani ya san musulunci ya kai kai kuma ta so ka sai ya ba ta حق أن إن الحرب خلق والقدرة جنوك يدخل من ذلك يأخذك ويكون من ذلك فلا ويكون من ذلك فلا ويكون من Yana sai tashi da jirin da sa kuma ya sai ta dojin wani kwarai da. Yana kwarai da ne, yana tsakai da ne, tsarin da ya zama kuna muna da wani rabu a kai na mara kyau suka cewa a duk rabu da ke jawo shi wurin sai ki ku shawara da ku ita ko muna tare da mutum Allah idan aka ce nasara a kan shi to na dama dama in ba shi nasara a kan shi ba waɗannan kuwa shawara za su rayu cikin su su su su su su shi kuma a duk kuma tun da kusa ba ne shi bai barkuwa zai ka ce to ne shawarka ya ce kuje je su ba ku shugabannin su mutum saba'in ku rike dan ku amince cewa ba za su barku a cikin ruwa ba ya ce ka ka zo da shawara da kyau a gode ke tashi daga nan sai ka zo za a musu ba ya fara musu ba ka san ni ni mutum ka ne akwai alaƙa mai kyau da rayuwar da ke akwai ya ce to domin kuwa ba sun yi na dama haɗa kai da ku yanzu sun ce ba za su yi yarda su shiga yaƙi nan ba sai kuma su mutum saba'in daga shi ku kuma ni su ke su kai wa manzan Allah ya kashe domin ya rafe mutum ya kuka وكان الرجال وكان يوسف تنظر الى الشيخ شيخ سوبر ناس ولا عن النبي ba suka ci ba ku da wani ku je ku ba Allah ya yi wani cin amana da kuka yi daga garin dare ayari na kafin maka da mutanen da sa da ubangi wato asalin kauyawa da garin kauyawa lokaci na sa ta ba ko duk lokacin da kake yanka Allah ya wata kansu to kana da jin ka kai shi za a wuce wato Allah yana taimakon addini wa in na mutum kafin wata da mutum kafin da haka daga nan shi mu'allim mas'ul ya sarrafa wannan ayari kamar yadda Allah da wani sarki ya ba mu labari shi na nan da ke cewa ya sabuna al'azaba lam yadhaku ko wannan kungiyoyin suna daga cikin musulma da ba za su kama kariya ba wannan al'azaba ko idan waɗannan kungiyoyin suna wannan su suna kuma idan Allah ba su da shi'ara ina ma a ce suna kuruka ya faru da hannun bayan su kawai tambaya su ne ne da babu wani ga kushin da su kasance a cikin kuma fataru illa kalila ba za su yaki ba sai ɗan kaɗan da ɗan kaɗan da kuma su ne na. wannan shi ne alkawarin Allah da manzo da suka yi mana wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzo sun yi gaskiya wa ma za da hum illa imanan wa taslima a bai ƙara musu kuma sai imani da ne kawa Allah wuya shi mu ne yi wa da tsoro sai sallama wa Allah amma Allah zai wa mutane ne shi da Allah ya kuri ne da mutane daga cikin gobe ya ko wasu mazaje wanda a da da suka alƙawarta gefe shi da abokinsa yake zo addu'a abokinsa sa da wani abuwa ka ya daga ya ce to ka fara yi sa da ya fara addu'a sa ya ce allah na roƙi ka irka kai gobe ka bani nasara akan wani kafiri in kashe shi in sake samun wani in kashe in ta kashe kafirai ka bani galaba a shi sai shi anas bin nazar yake amin sai ce to ni ma zan yi tawa ya daga hannu ya ce ya amma gobe idan na haɗu da ta haɗu da ƙasashen kafin mai ƙarfin siya ya sare mun kai ya sare mun hanci ya sare hannuna ya kasa kasa da rana idan na zo gaban gabanka ranar alkiyama ka tambaye ni me yasa aka yi kasa kasa da dama na ce domin ka aka yi mun haka ya Allah sai sa'ad bin Abi Bakr ali to da aka zo yakin Badar Uhud yana cikin waɗanda suka samu shahada irin shahadar da ake so shine Allah ce minal na rijalun Sadaku ma'a ahadullah daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskanta wa Allah alkawarin da suka yi wannan man ka ba na habaru cikin su akwai wanda biya bukatar sa kaga shi bukatar sa yi ne ta wa minhum kuma daga cikin su akwai wanda ya fito yana san shahada amma zai samu da yana jira Allah ce wa ma baddalu tabdila basu musanya ba musanya na ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم Jajazi Allahun sadi ina da siriki him domin Allah zai yi sakamako ga masu gaskiya don gaskinsu, Allah ka sanya wa cikin su. Wani azubar munafiki da kuma Allah zai azabtar da munafiki in sha a duniya su auratu ba a daidai ko ya karu tumarsu. Inna Allah ka na da surar rahiman lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma Allah mai jin tsaye. Allah ka gafarta. Na'am. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وكان الله قويا عزيزا يقول تعالى مخبرا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة الله ينبادنا باري كيف وهذا ƙungiyoyin kadirai suka yi bayan sun kewaye madina sallah ce wa raddan lahun labina kafaru bi gaibi lam yanamu khair Allah ya mai da waɗannan kadirai da kushinsu da suka zo su ba su samu komai ba ba riba da suka ci sai dukiyarsu da suka kashe da raƙuman da suka ta sokewa ana cinyewa kafan Allahun muni inal ita su kuma mu'mini Allah ya isar musu yaƙin ma ba a ba inda duk kowa ya karanta gazwatul azab ya san ba fafata ba tserewa kafiran su kai wa kana Allah qawiyyan aziza. Allah ya kasance mai ƙarfi ne kuma mabuwayi Allah yana yin yadda ya so annabi sallallahu alaihi wasallam ya yakan yi addu'a in an fita wurin jihadi يكن شاء اللهم منزل الكتاب سريع الحساب يهزم الأحزاب اللهم أهديهم وزلزلهم هذا النبي يا الله da ya saukar da littafi mai gaggawa lissafi wanda yake rubuta ƙungiyoyin kafirci Allah ka rubuta da su ka girgiza ƙarƙashin ƙafafunsu domin ma Allah ka isa wanda da namu kallon da amerikawa da suka shigo Allah ka fitar da su ka bari da ka fitar da ayarin kafirai a cikin waje Allah to ci gaba wa anzala allazina zaharu wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadasa fi qulubihim الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروا كما شاء الله يسوكر وأن يهودا وعد سكة وأن شل كافرين من أهل الكتاب وتبنوا قريبا كنا من سياسيهم بمسكين جدا دجوشي وقذف في قلوبهم الرعب الله يجيب مسوى المصيفة فالقروع بكثير fariƙan taɓa tunan wata jama'a ko kashe shi ya kuma ya ku sabon da Allah wata shiru na fariƙa kuma kuka riba ce waɗansu domin bayan ƙungiyoyin kashe kafirai sun tafi banu ƙureba maza Allah ya yana ƙasa'ar bin ma'az ya tambaye su wa kuke so ya muku alƙalanci suka ce ba wanda muka yi da shi sai adu sa'adu bin ma'az shi za ka turo mana hukunci a kan laifin da muka yi maka sa'ad ibn ma'az da ya je yake so zan muku hukunci tun da kun yarda da ni duk wanda ya bana ga cikin ku za mu zuka shi yara da mata kuma za a da ciki sai manzo Allah yake laqad haqiqa kayan hukunci da hukuncin da Allah ya daga saman gobe da ma haka Allah yake musu kuma ga shi ta kai wa kafa shi ke na a kwantar da sokar aka kai da aka diga girba wa shi ka to shine Allah yake ga ta ta taqtuluna wa na fariƙa. wata jama'ar kun kashe su wata jama'ar kuma kun ribace su daga cikin bari ƙuraiza za da sun ci amana Allah ka raba mu da cin amana wa awrafakum aradahum ko wa awrafakum aradahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha hmm. wa kana Allah ala kulli shay'in qadira wa awrafakum aradahum sai Allah ya gadar muku da kasarsu gonakin su dukiyar su gidajen su duk Allah ya gadar muku da su wa diyarahum da gidajen su wa amwalahum da dukiyoyin su wa aradan lam tadawwa Allah ce da wata kasar mata su ce wanda ba ku ko taka ta ba ku tafi wa kana Allah ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko ne akan komai ba abin da zai gagara ba. duk ƙarfin kaji duk dabara duk ilimin shi duk wayan shi, duk makamin shi ka ji tsoron Allah sai baka maganin wannan makamin shi. ka yi wa Allah biyayya shi Allah ya tsora ka kan shi amma daga lokacin da ka tsaya kana tsoron wai suna da kaza ba mu da shi suna da kaza ba ba shi ke nan ka lalace Allah kullum za ka fi tsoro shi kuma Allah sai maka maganin shi Allah ka samu gani na يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأفرحكن فراحا جميلا لك يا أيها النبي يا كي النبي صلى الله عليه وسلم قل كفتان أزواجك زماتك in kuntun na turin na hayata duniya yanzu maganar yaki gazotul azab ya kare an kwantar shi yanzu kuma an dawo gidan manzan Allah in kuntun na turin na hayatar duniya wa zinataha Kuma ta gidan manzan Allah idan duniya kuke so da kawar duniya fata alaina ku zo ku wacce in kunna in jiyar da ku daɗi ko wani ɗan sayi ku ga ƙa'ida za ka saki mata sai ka ɗan mata su ko eh, ba haka kawai ka zo kai ka tare na ke na ke a za ka ɗan zo turmin ganinka ka ko guda biyu ko uku Eh? ba ga shi Allah ce umarci ukunna ba ku zo an jiyar da ku daɗi shi ne ka ɗan so sabulun wanka da ɗan abubuwan ruwa ga shi nan da ku ka ce to wancan ga wannan inda hali ma ka ɗan so wata ‘yar kamar ka ko wani ɗan yanki sun ka haifar ke su a ci a sha da ɗan wani katar ɗinka na coca cola ka ajiye ka ce to wannan ma a rusha da ke da ɗan yara kwasha sai an gama sha sai ka ce to ga ta ki yake gama illa wannan kuma na ke kya an tura kafin ki samu mijin aure haka ake yi wannan haka musulunci yake mana ba ma yi ne ba shi za mu ke ta yau ya ba hmm? mutum ya saki mace yau ya ce a yau za ta bar mishi gida a yau din nan sai ta bar gidan in ka karanta mishi a ayar alkur'ani la tukhriju bunna min buyutihinna wa la yakrujuna sai ce a aka maka Allah kawai ta bar ni gida shine gida to Allah ya ce mata annabi ne suka zauna suka yi mitin suka yi shawara su kai da sake mijin mu ya kowa samun kuɗi amma ya fi kowa ya barwa ya kamata a matsayin mu matan manzon Allah ya gwangwaje mu da zannuwa masu tsada kowace ta shigo gidan nan ta gane mu matan manzon Allah ne suka tare annabi kowace ta faɗe sa a ra'ayi kuma sai da suka yi mitin a kan shi manzon Allah ya fita shi la ya iku an alhamdulillah za ka bace komai ba sai da wannan ayar ta sauka يظنكم ترين الحياة الدنيا وزينتها إذن دي حرب لا يوى الدنيا ليه دكور الدنيا ليه داموركم وتعالينا كذوب ومتئكم لذن أنجيب دكو داري وصرحكم لصراع الجميلة ظنموك سكي سكي كتا هو سيتاي سكي تاي ونكر الآن سيكي كتو وإن كنتم ترين الله وإن كنتم كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ماذا الله صلى الله عليه وسلم دا يزو زي جاء مسوى مرهو دون قوة جاء سيدي سيدي وعائشة ga wata shawara mai baki amma kar ki zartar da hukunci sai ki zai ki shawara da iyayenki sai ta ce ya rasu na ba in dai abin da ya shafi cewa na da kai to ba mu jin tsakanin sai dai Allah duk abin da ka gaya mun a nan zan gaya maka abin da nake yi ba ruwan iyayena ana ji eh annabi yana ga kar yarinya ce ta ci a toban takardar mana sai ta ce a wa in kuntum la turina Allah wa rasulahu in ku kun kasance kuna son Allah da manzon Allah wa daral akhirata da gidan lahira to wa inna Allah a'adda lil muhsinati min kulli ajrin Allah ya tanadar wa masu kyautatawa cikin ku da lada daki mai girma ladan da matar aure za ta samu kowane miji take aure ba za ka samu ladan da matar manzon Allah na ta don darajar mijinta da da darajar mijin annabi da ita ba ɗaya bane to da haka dukkan su suka nemi sun kuma su zaura da Allah kuma suka ce ya Rasulullahi daga nan gaba ba za mu sake ka wani abin da ba mu ganka da shi ba sai mu ga ka mallaki abin sai da ce ka ba amma ba za mu sake ka ba kaga su yi wannan alƙawarin ko eh. cikin mata manzo Allah akwai Aisha akwai Hafsa akwai Ummu Habiba akwai Sauda akwai Ummu Salma ko eh. akwai Safiya bintu Huyay akwai Maimuna bintu Al-Harith Al-Hilaliya akwai Zainab bintu Jahashi ko Al-Asadiya akwai Juwayriya bintu Al-Harith su tare annabi ya wasu hanya hmm. sun ce ya nisa annabi يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا لك يا نساء النبي يا كما تم الله صلى الله عليه وسلم من يأت منكن بفاحشة مبينة duk wacce ta zo da wani alfasha ne daga cikinku yau za a aflahal azabu da ifayin za a mata azaba ninki biyu wa kana zalika alallahi yasira kuma wannan ya kasance a gun Allah abu ne mai sauƙi. Allah ya ninka mata azaba su biyu ko su uku ko ma ninkin ba ninkin haka to kun san Allah shi ke zaɓa wa manzansa mata ko na ba za su yi abin da aka ce kasu ne domin Allah ne ke zaɓa wa manzon Allah matan da yawa sai ce wa manya ƙanun min kunna lillahi wa manya ƙanun min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn وأعتدنا لها رزقا كريما الله يقول ومن يقبل من كل لله ورسوله دو وتتي آآ دمتشون كتيما الله آآ دمزنسا وتعمل صالحا تأيك تأيك فري نؤتها أجرها مرتين زام بات لا دنت منكي بي وأعتدنا لها رزقا كريما كما من يمتر كان دون أرزقي درجة وندبع سيئة كتير سبسيطان يتلو نعم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن نعم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah ce ya nisa annabi kun yadda Allah ke kiran su yana daraja su ya ku mata gidan manzon Allah ka ahadin min an ba kamar ɗaya daga cikin mataikun duniya kuke ba in taqaytunna in kun ji tsoron Allah fala tafba'na bil haka kasa kasa da miliyoyinku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 نعم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرنا الله يشكو تبت في بيوتكن تشكن أكنك ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى karku dinga fita fita irin fitan jahilan farko wato mace ta fita a karkarin ta waje ko babu wata sutura irin ta musulunci ko ga yanzu an dawo da wannan jahiliyar ta farko sai ka gama ta sa sutura amma kasiyatun su liga hmm. da zanin da sani komai na al'aurata ba hmm. kuma daga gidansu ta fito kila ma babanta yana nan ko mahaifiyarta na nan wani lokacin ma aka samu jahilar uwa sai ta ce kayan da sun miki kyau hmm. yadda za ta fita tsirara amma tana ce mata kaya sun mata kyau maimakon ta ce dawo je ki ɗauki jaji ki haka ko amma suka ku to shi da Allah ya ce ya wa karna fi buyuti kuna ku tabbata cikin dakunan ku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula kada ku dinga fita fita irin na jahilan farko wa inna salata ku tsaye da sallah a ɗakunanku mace ta yi sallah a dakin ta ya fi lada da ta yi sallah a masallacin manzon Allah haka salat haka hadisi manzon Allah ya ce salatul mar'ati fi makadaiha sallar mace a maɓoyarta afdalu min salatiha fi baitiha ya fi ta sallah a ɗakinta ta wato gurin da ta san ya fi ko ina koyi ta a ɗaki ta sallah a wurin ya fi ta zo falo ko tsakar ɗaki ta yi wa salatuha fi baitiha afdalu min salatiha fi hujuratiha yi sallah a ɗakinta kuma ya fita zuwa masallacin ya gosu mata yi sallah saboda ɓoyewa ɓoyewa kanta da ta ko? yi eh, wa na salata wa fi da zakata ku ɗai da sallah ku ba da zakka wa ina Allah wa rasulahu ku yi ma Allah ɗa'a ku yi wa manzon Allah ɗa'a inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt iyakar abin da Allah yake nufi ku ya tafiyar da duk wata daudar zunubi ya a gare ku ya ku mutanen wannan gida wa yutahhirukum tatheera kuma Allah ya tsarkake ku tsarkakewa ba wanda zai taba mutuncin manzon Allah Allah ya bashi matan manzon Allah dukkan ka katangagu hmm. ba a zagin wata zauna lafiya duk wanda kaga kuma ya zagi matar annabi ko sahabin annabi to maza Allah ya masa tsinuwa maza Allah ya ce Allah ka tsine wanda duk ya zagi sahabina wanda duk ya zagi sahabin manzon Allah maza Allah ya ce Allah ka tsine mishi wani mala'ikati wani nasi ajma'in da mala'iku da mutanen duniya gaba ɗaya tsinuwar da suke yi ta koma kan shi ji manzon Allah saboda haka zagin sahabin manzo Allah bala'i in ka ga mutum ya shiga zagin sahabban manzo Allah to ka saboda ya shiga ya lalace maka taron wallahi wallahi in yana da jari sai ya lalace in yana da kuɗi sai ya zama abin tausayi ba zai taɓa albarka ba ya za ka zaki wanda Allah ya yarda da shi ya tafi bai zubin musahabban duk suna cin aljanna kai kuma kana nan kana tabin su da la'ana to ina la'anar za ta eh? ba za ta dawo kan shi ba to wurin da kullum la'anar ta take dawo kan shi zai albarka zai ba so da ka muke ta gawa yaran da mata ku yi a hankali ku yi a hankali ina sauri zuwa wuta ba yanzu misali da Allah idan mutum ya zo yake wani abokin babankan nan ya ci kaza kaza sa ba babanka ya zaga ba duk wanda ya zagi matar annabi ko ya zagi sahabin annabi a fakaice annabi yake gani amma da yake Najeriya ya sace ba ruwanta da addini kaga yadda suke gani wannan har da a masallaci ma suke shiga mutum ya rike na lasirika nasarawa ya tutar da muka yi sallah kawai ina kafin ma mu fito da masallaci sai na bi su ku gabar da yamma ko da kawai ana ta zagi sa masallacin kofar sarki wata shekara amma dai shekarun da yawa ba mu sani ba suna yi har yanzu ko su ne Allah ya ba a zagin sa'adun mu ba ba a zagin matan ku ji irin abin da Allah da kansa yake kiran su ke cewa ya an annabi ya ku matan annabi da Allah akwai darajawa ko ba ku Allah ya kira su ya nisa annabi kai kuma ka ce kalance ta Allah ya so سألت وذكرنا ما يتلى في بيوتكم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن كتنا ما يتلى أبن دعك كرن في بيوتكن تشكين أفنكم من آيات الله دجا آيوين الله والحكمة دقوم حكمونينا عديثا مزارنا inna Allah kana latifan kabira lalle Allah kake yi tausasawa ne kuma Allah ne ba da إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم نعم. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ثم سلمى الله يقال ذلك وترى لا تشي يا منظر الله me yasa duk aya ce ta fitar da lafazin rijal rijal rijal ko ba ambatan me yasa ba ambatan mu ta ce wata rana na ɗaiba kaina ina tajiwa in kisu hmm. sai na ji uwana tana kira tana cewa ki saurari mun mumbarin wannan ayyukan shugabana na cewa inna musulmi na wani musulma lallai musulmi maza da musulmi mata walmumini na mu'minat da muminai maza da muminai mata hmm. walƙwanci na qanitat da masu ɗa'a maza da masu ɗa'a mata wasalifina wasalifa da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabira da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata walƙashi'ina walƙashi'at da masu ƙasƙantar da kai maza da masu ƙasƙantar da kai mata wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata wasa'ilina wasa'imat da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum wal ba. da masu tsare farjin su maza da masu tsare farjin su mata wa zakirina laha kaseera ku ya zo da kaseera zo a azumi ba a yawa ko na'am a san abin nan khashiin ba a yawa a sa'imin ba a yawa amma da aka zo wa zakiri nan lafi na ce kafira hmm. da masu ambaton Allah da yawa maza wa zakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azim hmm. Allah ya mustattalin gafara da nada mai girma Allah ba za mu tsaya nan ba gobe kan da za tashi inda na yi ne kan da za tashi na shafi biki biki na ya Allah abin da muka karanta da yi Allah ka ba wa abin da muka karanta ne ko kusur da Allah shi hafi mana yadda muka taru Allah ka tara cikin jannatul firdaus muna cikin karatu Allah ya azurce da manyan baki daga da jama'ar Faransa suka tabbata الحمد لله والسلام ولي الله وقول رسول الله على النبي الكريم وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mana ba ta gora na hukumar tsarewa da goma da maino da ta da albarka yi da wata za su biya ta wata suna rashin kama hukuma muna maka addu'a Allah wani da zara wa yi kan Allah ta wa maka lafiya kuma ta yi